ya kashe kare da gangan amma kuma ai ban gane amma kuma abin ban gane ba in kare kake magana kashe kare kare dai wanda aka ce a kashe shi ne alkalibul aku karen da yake mahaukaci mai cizo wannan ya halatta duk inda aka gan shi a kashe shi kulluhun na fasiqun a wata riwayar khamsu fawasiqa fasikai dabbobi guda biyar يجوز قتلهن يحل قتلهن في الحل Ko ya juzu قتلهن قتلهن في الحل والحرم Ya حلال ko a Makka ko ba a Makka ba, in mutum ya gansu ya kashe su amma kare haka nan lafiyar shi kalau ya wuce kai ma ka wuce akwai hadisi masu sunne ce laula annal kilaba ummatu min al umami la amartu bi qatliha da ba kare na cikin karnuka suna cin al'ummatan da Allah ya halitta ba to da sai in ce inda aka yi kare a kashe so da ba a ce kashe kare kowanne ba amma alkalbul aqur ya halatta a kashe shi yanzu kwanaki a wata jiha a nan Najeriya da kare ya ciji mutum goma da wannan kafin ya zo kanka in kana da wata abin da zaka iya dirma mishi ka dirma mai ya ciji mutum goma ko kuma mahaukaci Allah shi kyauta